kabi <laughs> an ce mata suratul kabi saboda cikinta akwai bayanin wani kogo da wasu bayan Allah muminai sun ka shige lokacin da suka ga wata hitina da sun ka ji tsoronta makiya kuma ta, <coughs> sauka a makka domin sha'anin surorin makka bayanin tauhidi to ita shine sha'aninta don haka ta sauka a makka ayatu hami'atun wa ashirin aw khamsa ashara ayoyinta tana da ayoyi 110 ko 111 wa a ar-ra'isi jagoran abinda take koyarwa hiya abinna huwa tashihul aqida shine mutun ya gyara aqida muna ta magana aqida abinda ake ce ma aqida wato abinda mutun ya kudurta cikin zuciya ta to ita tana magana kai kudurta abin kwarai wato ka kudurta imani da Allah bisa ga huska ingantacciya imani da manzo bisa ga huska ingantacciya shi yake ce ma aqida to abinda take koyowa gyara aqida mutum ya aje do wasu laƙe-laƙe ya kama Allah kai tsaye wal amali bi muqtadawa da wadahi shari'a kuma tana magana ga yin aiki da abinda zahirin shari'a bayyananna ta bayyana kamar da kun ga Musa babu ruwa ne da wani abu da hadir ya sani wanda bai sani ba shi in ya ga abinda bai sani ba aiki ya kai ce don me an kai kaza to haka nan abinda take koyawa kenan wa tarki kulli ma khalafaha da barin duk abin da ya saba ma shari'a mahama isa hasanahu al aqal duk sadda duwa da hankali ya kyautace shi awo gai awo ru ko wani hankali to in dai ya saba ma shari'a to sura na koyawa a bar wannan abin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واتو الحمد وديعتا تبتغ الله يا أنتي الحمد هو الوصف بالجميل واتو سفن تاوى دوانا أبو ميكاو شيكي تيما الحمد to irin wannan sifa sabitun lillahi ta'ala ya tabbata ga Allah shi kadai wahalar muradu to abinda ake nihi da cewa alhamdulillahi ana nihi al'ilamu bi zalika hada ma mutane na aka yi alhamdu ta tabbata ga Allah lil imani bi don su yi imani da cewa alhamdu ta tabbata ga rai. aw sana'u abinna aw sana'u wato aw insha'u sana'in bihi ko ko farar da yabo gare shi so ake kace alhamdu so ake a faɗa ma alhamdu don ka yadda ko ko so ake kai ka ce alhamdu din auhuma ko a haɗa su gaba ɗaya ka san Allah alhamdu ta tabbata gare kuma ka ce alhamdu lillahi din bayan ka san ta tabbata gare ya ce ta eh, malatun wato yana ɗauka wa'annan abiduha a salisu wato alladhi ya anzala ala abdi wanda ya saukar abin nan gabawa ne wato ya saukar gabawa ne ala abdi gabawa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba in ya zai ka kun ga ya tabbata cewa alhamdu wato ta tabbata ga Allah kuma kai ka ce alhamdu kuma abu na uku ka hada su duka su zama abu daya to idan wannan ya tabbata to godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ne ala abdi Allah ya fara da da maganar bawa na yace ma annabi ne bawa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunan da ya so yace ya yi son a ce mai abdullahi duka cikin sunaye ne ya ce ya haisan wannan don shi Allah ya kira shi da shi Muhammadu abinna abin uba ne ya zana mai Muhammadu don abin Abdul mutalib wanda yake kun sani abin nan kaka matsayin uba yake to shi ya zana mai abin nan Muhammadu Allah kuma shi ya zana mai Abdullahi saboda haka ya haisan sunan da Allah ya zana mai bisa ga wanda baba ne ya zana mashi alladhi anzala ala abdil kitaba ay alquran Liya amala bihi ibadu don bayan Allah almu'minuna mu'mine su yi aiki da shi Allah ya saukar da alqurani ga bawa ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalilin saukawa liya amala bihi ibadu wa almu'minuna don bayan Allah mu'mine su yi aiki da shi wa yantazimu bihi salahu ma'ashin wa ma'adihim in sun yi aiki da alqurani to zai tsaro da kyawu gyaruwar ma abin rayuwarsu ta duniya da kuma ma'adihin makomarsu muddin mutane sun kai aiki da alkur'ani to za su samu ƙarshe mai kyawo da izinin Allah za a samu lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da arziki da ilimi da cigaba masu amfani wala mai ji allallahu iwaja kun bai sanya ma qur'anin ga karkata ba wato a iltiwa'un wato karkacewa lankwashewa wala infirahun ko kuma karkata duk bai sanya ma Alƙur'ani infirafan ko inhirafa wato karkacewa ba fa ma'aniyahu kullaha duk ma'anoni ne multa'ima ko wace daidai take babu wanda aka cewa nan ka inda kaza an ka ce da yahi walaysa biya ikhtilafun kun babu sabani cikin qur'ani wata aya bata saba da wata ba wata sura bata saba da wata ba wala ta naƙuda kuma babu haɗi da walwalewa wata aya ba ta walwala wata ba in ka ji mutum na cewa wata aya ta walwala wata shiga gonar da ba ta shi ba ya shiga inda bai inda bai isa shiga ba ya shiga gonar da ta wuce shi don haka ya kasance Allah ya yi ƙarya to Allah bai ƙarya dawo inda kake tsaya nan tambi malamai in baka sani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wal jumlatu abin nafi wa lam Allah wa jahalun min alkitab kitab qayyiman qur'anin kuma madaidaici ma madadici halin saniyatu muakkada ha abina qayyama madadici lin dira dan yayi gargadi ayyuka wuhu bil kitabil kafirin ya tsoratar da kahire da wannan littafi game da basan shadida azaba wanda a mai tsanani milladun daga wurin Allah ay min qibalillahi do wanda ya kafircewa Allah to akwai azaba mai tsanani min qibalillahi daga wurin Allah ko ya sani ko kai ya sani dai akwai ta wa yubashirul mu'minina kuma yayi mu'mine bishara shi alqur'ani alladhina ya'maluna salihati wa'anda suke aikata ayyuka na kwarai aiki na kwarai huwa ma wafaqa shar'u abin shine ma wafaqa shar'a wanda ya muwafaqa da shari'a qawlan wa abin nan qawlan wa amalan wato ga magana da aiki wani ya tandaniya niyya ba ta da kyau sai in ta daidai da niyyar shari'a aiki bai da kyau sai in ya daidai da aikin shari'a magana ba ta da kyau sai in ta daidai da wanda shari'a ta ce ai wala mai ji Allahu abin na Eh, abin na anna lahum ajran hasana kuma a fada musu su da suke yin aiki a salihati anna lahum ajran hasana lalle suna da lada mai girma makisina hasana mai kyau to ka karanta fiye abada kuma an kaddara musu dawama ciki har abada hiya uwal janna ya Allah ije anna min ibadikal mu'minina alladhina ya'maluna salihati saboda ramarka Allah kai mana rama ka samu cikin su addu'a mu na wurin kawai dan dai ka samu cikin su mun kado Allah ka tausaya mana ka samu cikin su wa yunzir alladhina wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi ma lahum ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ma a wato wayan zira kuma don shi gargadi min jimlatul kafiri ne ya yi gargadi ga jimlar mutane kafirai duka ya tsoratar da su su kama jikinsu ba wai duniya ɗaya ake zama ba kowa ya iya rayu sai ya mutu kuma kowa ya mutu zai koma wajen Allah kuma ko koma wajen Allah zai yi tsayi kuma ko yi tsayi wurin Allah Allah bai mai tambaya kuma kowa Allah ya wa tambaya sai ya ba shi ansa idan abin nan mutum bai ba da ansa kware ba to wuta ce makoma ta kun ba ya da ra'ayi kahiri ya da ansa kware ba ya da ra'ayi to yawa garg abin nan qur'ani yawan zira yana gargadi ga kahirai kada Allah takhadallahu da wanda sun ce Allah ya rike da Allah ba ya daɗa, Allah ba ya daɗa. babu wanda ka samun ɗa sai wanda adda mata ko da hankalinku kun taba ganin mai mai diya bai da mata ya za a yi mutum yi da bai da mata Allah ba ya da mata saboda haka Allah baya da diya malawan bihi min ilmin wannan magana ta su ba su da ilimi gare ta ai bi hadal qawli min ilmi wannan magana da suke wadi ba su da ilimi gare ta wala li abaihim kuma babannin su ba su da ilimi gare ta min qibalihim ba su samo abin da ilimi min abin da man qablahum kenan wa'anda a babannin su man qablahum wa'anda a gabanin su alqa'ilina lahu wa'anda sun kace abin na Allah na da diya to ba su da hujja ko guda da sun kace haka kuma cewa Allah na da babban laihina a duniya kabura kalimatan kalma ta girma ai azuma kalimatan kalma ta girma ta kharaju min afwahin wanda ke hitowa daga bakin kahirai ta girma a ce Allah na da ba karamin laihi na ba wannan kalma ta yi kusa ita kadai ta sa Allah ya abin na ya tsage sama ta daddake ƙasa ta tsage don sun ce Allah yana da da saboda haka ba daidai na ba kalmar nan ba ta da kyau ka yi gargaɗi ga masu waɗannan wannan kalma su bari abin na eh, kalimata ya ce tamyizun mufassirin mufassirin le damir al-mufaham wal makasusu bi dhammi mahzubun ay maqalatu wannan kalma da sun ka faɗi ta yi muni al almazakura wanda aka ambata in ya ƙulo fi zalika babu abin suke faɗi ga wannan illa ƙaunar kadiban sai magana ta ƙarya duwa da kai yadda da mutum in ka ji ya ce allah na da ɗa to ka sani allah ya ce in ya illa kadiba mutumin nan makareci na kun babba don babu makareci babba kamar wanda ƙur'ani ya sauko da kai ne ya ce wani makareci na babu makarici kamata saboda haka <coughs> masu cewa Allah na da ɗa komi mukamin su komi girman su makaryata na ba mutanen kwarai na ba wanda ko yawa Allah ƙarya to shi na wa mutum ƙarya fala allaka bakhi'un nafsaka fala aynaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa to shi mai wa'adi kun san wato kullum ba ya jin daɗi ya ga yana faɗa mutane aikin Allah amma ba su yi rai ne ba zai yi daɗi ba zai samu damuwa ƙwarai to annabi ya damu ƙwarai mutane ne sura ta sauka makka mutane ne a makka gashi cikinsu surori irin waɗanga masu muhimmanci suna sauka amma sun ƙi ko su ta da kansu ko su ta da kansu su diba sun ƙi su ta da kansu su diba kun ga dole ne ya samu damuwa sura kama irin suratul kabi yanzu suratul kabi idan aka ce yau daren jima'a yau alhamis da daddare idan ka karanta ta maya daya da sahiran jima'a da sahi kamin rana ta faɗi ka karanta ta maya daya da izina Allah duk buƙatar da a gare ka ta alheri za ka ga ka samu sauƙi gare ta in ka ci gaba da karantawa da izina Allah buƙatocinka ba za su kuce maka ba to wadda karanta ta ɗaya da ka karanta kawai sai ka ga kaya na sallama daga gidanka daga ko'ina kaya irin waɗanda kake so suna sallamowa daga ko'ina amma a ce mutane ma ko yadda ma da ita ba su yi ba akwai damuwa inda kana da irin waɗannan mutane akwai damuwa tana cikin surorin almajirai wato surorin almajirai waɗanda eh, idan ka rike su kana karantawa to za ka iya hake makaranta ba tare da kuma ka gidan kowa ba wajen gwazai ba tare da katai gwazai gidan kowa ba to kun ga wanda adda irin wannan sura amma ko mutane ne kotar da kai ba su sun kadi ba dole ne ya bashi don haka Allah ya ce fala allaka ba ka wannan saka halan kai za ka halaka kanka ne ala asarihin akan sawonsu ai ba adahun bayan su ba da abin nan tawallihin anka bayan sun kau da kai gare ka halama za ka halaka kanka ne da bakin ciki illan yu'minu bi hadhal hadisi idan ba su imani da wannan labari na alqur'ani ba zaka hallaka kanka asafan da bakin ciki da da hushi kun ga wannan ya nuna ashe wato damuwa in tawa mutun yawa tana iya halaka shi Allah ya ce annabi ne kakka halaka kanka da damuwa don sun ki imani bari damar da kanka to in ya zama wanda Allah ya aiko ana ta kwadaitar da shi ana tsoratar da shi kai ya bata rai ne to balle abin nan wanda Allah bai aiko ba don me za ka zanna ka yi ta ɓata ranka ga matsalolin duniya harkokin duniya kai yi ta ɓanna ranka har jinin ka ya hau ga matsalar duniya kawai Ba ce ne in yi yawa jini ya kasa ya hau in jinin mutum ya hau wani jini ne in ya hau sai ya wahala to ba daidai yana ka kaɗa kanka cikin matsala ba kamata ya yi idan ka samu damuwa matsayinka na ranka ya daɗe ka samu damuwa ka tashi a tuka ka da mota ka ce gidan malamin da kai yadda da shi ka iske shi ka sallama mai ya hito ku gaisa da shi ka faɗa mai damuwa ta yi mi yawa cikin raina so nake a karanta mai abin da zai sauke mai ita ya yi tunani ya ja ma ayoyi ya fassara ma ya ja ma hadisai ya fassara ma waɗanda za su sa ka ta yi sanyi kame a jima sai ka ji komi ya sauka ba tare da ka wahala da yawa haka ake yi amma kada ka zanna kana ta ɓata ranka ga matsalolin duniya ko na lahira kun ji Allah na lallashin annabi ne gaizan saboda hushi wa huzunan minka saboda bakin cikin ka lahir suka ala imani saboda kana kwaɗayi su yi imani sun ƙi to kada ka dawo ka yi ta bakin ciki haka halaka kanka tunda bakin ciki halaka mutum yake yi wani sabahu asafan ala almakuli lahu summa allala annahaya sannan yayi ta alili ya ce abin da ya sani ce kakka halaka kanka don dalili shine ya ce inna ja'alna ma alal addi inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا wato Allah ya ta'alili kuma allala annaya anil bakai sannan ya kawo dalili ya ce abinda a illa wadda ta sani ce ma kakka halaka kanka don sun ki imani abinda ya sa duk abinda a bisa ban kasa su duniya ta suka yaso su duniya banza ce in na ji alnama alal adi mu sanya duk abinda ke bisa ban kasa mini ne na dabbobi dabbobin nan duk da kuke gani masu takawa da ƙawa bisa ƙasa su ne ake ni da dabbobi a nan wannan bati da tsirin ƙasa shibka irin ta damuna wadda muka yi shibka yanzu wa shajari da itace waɗanda an masu girma wal anhari da ƙoramu wa gairi zalika da wani wannan na dukiya da sauransu zina laha duka kawar duniya ce kawai duka kawar duniya ce nan za a yi kawa da ita nan za a barta dowa da ka tara duniya nan kaka rayuwa da ita kuma ka batta ba ka zuwa da ita ko kun taba jin mutumin da an ka ci gidan nan nashi da duk shi ya su babu iri ne da shi ya tai kun taba ji ko ciki ba a turbuɗe shi ko ciki ba a turbuɗe shi makabarta aka kai shi ko ciki ma ba a ruhe shi to mun sanya wannan ni'imar duniya zinatul linabluwahum don mu jarraba mutane ai lin nasa linakatabiran nas don mu jarraba mutane na ila zalika muna kallo zuwa ga wannan ayyuha asana amala cikin su ayi aiki mai kyau dalilin da yasa Allah ya jarraba mutane da sha'anan duniya don ya ga mutunan kwarai mutunan kwarai da duniya kan baka raba shi da addini ne amma mugu ko malami na in ka ba shi kuɗi gobe yana canzawa ya bi ka mugu kam amma na kwarai to ba ya barin addini ne duk ko za a bashi na bisa duniyar gaba ya barin lahira ta to shi yasa Allah ya ce don mu jarraba mu ga ayyuhum ahsanu amala bi muwafa bi muwafaqati ma arsalnaka bihi ilayhi wane ne aiki ne ya yahi muwafaka da abinda muka aiko ka da shi zuwa wurin su fin niyya mudibi niyyarsu mutane daban-daban suke amma kowa da niyya ce innamal a'malu bin niyya wa innamal likulli imri'in ma nawa wato niyoyi daban-daban suke kowa da abin da ya niya cikin rai wala kawala kuma majarraba maganganun da suke faɗi wala amala majarraba ayyukan da suke aikatawa don wannan shi yasa dai muka muka sanya duniya muka kawata duniya don mu ga bin Allah mu ga bin duniya wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan duk abin da ka gani bisa ban ƙasa to za mu sanya shi ya zama girbabbe fatatan yankakke mu abin na abin nan sa'idan juruza wato busashe ya bi sallayan butu busashe bai tsirowa ko ku dibi damuna ku gani yanzu in ka je gona za ka ga abin za sha'awa amma zuwa wata uku nan gaba sai ka ta inda ka ga gonan nan tana kore shar sai ka iske wurin ya koma jajir rere na zalla Allah ya girbe shi to kun ga yadda aka shibka ta taso da sha'awa wani lokaci ku dibi shibka ku gani ku dibe ta da kyawo ku gani wani lokaci in tana yarinyar nan da da gero yana yaron nan sai ka ga iska ya bugo mai daga gabas in ka kwantar da hankalinka za ka ga iska mai ƙarhi da ƙarhin ciya iska ya taushe shimkan nan sai ta kwanta yamma sai ta ɗora mai haka da hekahekanta ba ka iyawa ba ka iyawa kuma bai iyawa ya yi hushi wata rana ya dawo da yamma ya turo ta kuma sai ta kwanta tana dariya ba ka iyawa ya yi hushi ya koma ya turo ta wajen hauni sai ta kwanta kuma sai ka gata ne mai haka shiru abba ta yi tana nuna mai ba ka iyawa ya dawo na ya izo ta haka ta kwanta ta ne mai haka ba ka iya tana ta dariya ka dibe ta ku gani amma a kwana a tashi a kwana a tashi wata rana sai ka ga an yi babban iska ta yi kwanci ta kasa tashi an tsuwa tsohon kwan biyu wata rana sai ka biyo wurin sai ka istihili babu shibka babu alamata to kun ga wannan alama ba shibka Allah ka nihi ba muna yaka misali ka bar ka kana yaro kana cikin lokacinka wata rana kai na aka iskiya bakin garka ga kanan zaune sai faɗa da yara banda shi babu wani abu ha’a kai wata rana sai an ɗauko a kawo garka in ka daɗe kenan ha kai wata rana a na ne babu shi babu alama ta ya mutu sai dai ɗiya to haka nan abin nan rayuwar duniya take duk abin da ke bisa ban ƙasa za mu sanya shi sa'idan girbabbe jirza busashe ko menene ai layabluwannahum ai lanabluwannahum za mu jarraba mutane da ke bisa ban ƙasa ayyuhum ahsanu amalan cikin su wahi aiki mai kyawu fi ittiba'i ma amarnahum bihi game abin da muka umarce su da shi wa tarki ma nahaynahum minhu da bare abin da mun kane su gare shi walam ya gatar wanda bai rudu ba wanda bai rudu ba bi abin nan bi zakharufil addi da kawace kawacen kasa don akwai mai hankali wanda ni'imar duniya ba ta raba shi da addini ne alladhi yanqati wanda ni'imar duniya kacewa ta kai wa yatrukuha ya bisatan ya bar ta busashe a waye gari babu ta gabaɗai mutumin da ka sani mai kuɗi mawadaci sai ka gane da wani irin tsohon mashin wanda kila ko kai an ka ba shi sai dai ka ba wani ka tambaya lahiya ni ga alhaji da wannan sai a ce ya alhaji yanzu babu kuɗi kuɗi sun ƙare kuɗi sun ƙare to haka nan duniya take ta bushewa mutum ta bar shi kadai wani ido ma alaiha zina ta turaban duk abin da ke bisa banta na mu mai sai turda musawiyan bil madaidaici da ƙasa ka sa'idin amlasa kamar hili wanda a mai sulbi la na ba ta fihi babu tsiri ciki saboda haka fala ya ga taranna ashabul amwali bil amwali masu kuɗi kasu rudu da kuɗin da a gare su an imtisali amrina kasu rudu don suna da kuɗi kada su rudu da kuɗi na an imtisali amrina gaban umarninmu wacce na bi na haina da nisan ta hannun kakka ga awa kana da kuɗi ka ɗora wani takama kana kauce ma'umannin shari'a wala amwalu la tujdi shay'an dukiyoyi ba ta samar da komi dukiya komi ba ta samawa biduni taqwa inda babu taqwa aikin banza na wata rana duk abin da ya baka tsoro wata rana sai ya baka tausayi saboda haka a kama jiki da kyau kada ku bari dukiya ta shagaltar da ku kada ku bari son duniya da fadar duniya ya shigaltar da ku kowannen ku rika addinin Allah da kyau ya rika addinin Allah da kyau kuma ya ci niyya ta kuma ya rika binciken malamai na sunna ya gane abin da addini ya bauta wa Allah da shi shi dai an mahita duk abin da ka tara aikin na kuma duwar an ka baka tsawon rayuwa sai ka mutu kuma ka iske abin da ka aikata amma hasiba أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ثم درب مثلا سنة الله يسني مثالي alama ta ƙaddama ga abubuwa da bayanai da suka gabata sai ya kawo mana misalai bi kissati ashabil kahfi da ƙisan mutanen kogo wasu bayan Allah ne suka samu matsala da mai mulkin su ya ce sai ya kashe su ya rana matasa su ba 'yan ta'adda ba ne su ba azalumai na ba su ba makaryata na ba su ba maciya amana ba ne amma sarki ya ce sai sun dawo sun bi addinin da ya kaso sai yaran nan sun kaga abin da ya kamata tun da dai suna tare da malamansu to su yi shawara da su sai malamai suka ba su shawara cewa mu gudu da addininmu sai suka gudu suka je suka shige cikin wani kogo to su ne alkur'ani yake ba mu labarin zaman su cikin kogo suna ta addu'a suna ta addu'a ne Allah ya ce abin na amma sifta shin kana zato ai bal abananta anna asabar kaifi kana zaton lalle mutanen kogo algar kogon nan filjabali na cikin duki warraƙin da allo wani allo da an ka rubuta sunansu ga bakin kogo allahul makatubu fiha asma'uhum allon da aka rubuta sunayensu ciki wa da kuma nasaba su a cewa na ɗan gidan wani wa qarsu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qissatihim lokaci ayi wa annabi tambaya game da su sai Allah ya kawo mai suratul kahf don ta faɗa mai su kanu wa'annan mutane sun kasance fi yi kana zaton sun kasance ga su min jimlati ayatina ajaba suna cikin abin mamaki cikin jimlar ayoyin mai abin nan min ayatina ajaba abin nan kana wa ma qablahu wato abin nan hal ai kano ajaban kana zaton sun zama abin mamaki dona baƙil ayati banda sauran ayoyinmu fi bayani itina ina bi salihin kada ka yi mamaki yara na hau matasa dukansu matasa ne amma da suka yi imani da Allah suka yi ta addu'a sarki na gwamnati ta tattunkare su ba ba gwamnati ba ko hakimin shiya ba su ima bale gwamnati gaba ɗaya ta tarayya sai suka yi ta addu'a suka yi ta addu'a Allah ya kaddare su da zuwa kogo kuma ya sa a yi gadinsu ya hana kowa ya zo wajensu sun ka kama kwana sai da sun ka kwana abin nan shekara 309 suna abin nan suna kwana sannan Allah ya tashe su sun ka hito cikin kogon nan sun ka tai gari sun ka sawa abinci sun ka taho sun ka zanna daga can wajen garin nan nan na wata tsohuwa ashe akwai tsohuwa da ta daɗe tun zamanin da sun ka gudu din nan tana sai sun ka te saya abinci wurin ta kuma sai ta ce kai waɗanda kuna halin waɗanda kun ka gudu sannan to wannan shi yasa sai mutane sun ka jiya an ka biyo su sai sun ka wada cikin kogon to kai shiga kogon sai Allah ya karbi ne nan Allah ya musu kabari amma sai da sun ka shekara 309 suna kwana sannan kuma sun ka fito jama'a in ba Allah ba waka yawa mutum wanga abu to kuma ba a samu ne sai da addu'a kun ga ganin ka da hankali bai yiwa mutum shi kwana shekara 300 amma in dai da addu'a na yana yiwa in dai da addu'a na yana yiwa eh ta wuce haka na tsowa ta wuce to ya ce kada ka yi kada ka yi zaton wannan wai abin mamaki na cikin kisoshin da muka bayar na fi bayani eh ce na ina a cikin bayanin kulawan mu bi salihina da salihai almutamassikina wa'anda sun kai riko bi awamirina da abubuwan da muka yi umarni kada ka yi mamaki hiye da haka in dai mutum ya tsaya ga abin da muka umarce hiye da haka za mu kare shi hiye da haka in dai ka bi Allah ba kai ba ko karenka Allah na karewa ko karenka Allah na karewa kamar wanda za ku gani wa kana qissatuhum ba'da bi isati isa qissatu ta kasance ta auku bayan an aiko annabi isa alaihi salam almahala ya dan haskaka game da wannan kissa cikin wannan ayat sun mashara'a fi tafsiliha sannan ya shiga a cikin bayanin kissar ba da zikiriha mujmila bayan ya ambace ta dunkule litta ajibi don ba da mamaki ko sha'awa faƙala ubkur iz awal fitiyatu إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واتو دم مسألة دكا غني كومي جرمانتا ككا جرمانتا جابوتا komi girman matsala da ka gani kakka ga girman ta dauki buta cikin buta kowace irin matsala akwai magani gare ta wada yaren nan sun ga abin da ya dame sai sun ka buta addu'a ɗai suke addu'a ɗai suka sai Allah ya kawo musu mahita Allah ya ce iz awal fitiyatu lokacin da matasan nan suka taro kansu ilil kabi zuwa wajen kogo alfitiya jam'u ofata wa huwa ashabul shi shine matashi kamalalle yaran nan sun taso kha'ibina ala imanin suna tsoron kada a karkatar da su ga imaninsu tsoron da suke ji min mulku fara daga mutanen su kahirai su dai ba su iya kafircin ga kuma suna ganin mutanen ga ba su iya ma mutanen gana su kuma sai suka taro kansu wajen kogo faƙalu suna ta addu'a suna ta addu'a rabbana atina min ladunka rahama ya Allah ka ba mu rahama daga wurinka wahayi ilana min amrina rashada ka tana da na shiriya ga al'amarinmu ai hidayatan wannan addu'a don matsalar ta dame ka in kana iya ita maimaita ta ka gani wadda Allah ya sa su mahita kai ma zai samu mahita rabbana atina min ladunka rahama wa ila na min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahama wa ila na min amrina rashada to da izinin Allah Allah zai kawo maka mahita ga dukkan matsalar nan da kake cikin da kowace irita kuna ji ko matasa har da mata da kan rasa to kama yin ta gani in Allah ya so kana ganin wada an kai kayi kayi wada za ka yi ko ina kattai sai a ce ba a basuwa don an gaba ka da kuɗi dawo ja ta zuwa ka ja buta kaka yi alwalla ka yi sallah abin da kaka iya ka zauna rabbana atina min ka rahama wa ila na min amrina rashida amrina na kace amrina al'amarin wanga al'amarin ka na shine shine a gaban ka in an jima an ka gama da wannan wani al'amari ya shigo shi ma amurin nana amurin kana kowane al'amari al'amari na ka yi same ka kai ta yinta rabbana ina ta maimaitawa samari domin ko iya sosai rabbana atina min ladunka rahama wahayi ilana min amrina rashada Allah rama maimaita musu da sautin ka ko sun yi gane rabbana rabbana atina min ladunka rahmatan maimaita musu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada sake maimaitawa rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ka samari ku yi kokari ku haddace wannan ayat wato ko aiki ka kabe da kayan makaranta ka kare amma babu aiki ba sai kawo har da kanka zuwa gidan wani ba ita zanna kawai jabuta in kai sallah abin abinda aka ya rike ta zuwa ka kai ta yi babu adadi kai ta yi kai kullun kullun da izinin Allah kana zaune wani ka ce habawa ne kai ya kaka zaman ka ka baka zabi da aiki ka ce a'a to ba kai na ka ce to ina yi ba sai na samu bai ce kawo takardunka to su wa'annan yaran da suka maimaita wannan addu'a Allah ya ce fasta jabna du'a ahun sai mun ka anshi addu'a su to da aka anshi addu'a me aka yi musu fadarabna فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم sai muka sanya ga kunnuwarsu ai anamnahum muka sasu kwana fil kahfi cikin kogo sinina adadan shekaru da yawa ma'aduda kidayayyu shekaru da yawa Allah ya sa su kwana ana ta ga su bakin gari suna ta share kwana kowa Allah yana mai to ne ya baki ana ta ina yaran ga sun kai ga su nan bakin gari kwana dai suka yi daɗi ya musu yawa hankali kwance malam idan mutum ya rika Allah to Allah na rika shi kamar wanda ya rika shi shi Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya ce ana ma'a abdi ma zakarani wata harraka bi shafatahu ni ina tare da bawa na muddin ya tuna ne ya ambace ni lebo ne biyu sun ka motsa saboda ambato na yace ina tare da shi gwargwadon wanda ka ambaci Allah ga addu'a ka gwargwadon wanda Allah yake tare da kai haba matasa ku rika da kyau don ku samu abin nan mahita manya su bayyana muku kuri zaka ga kamar irin dambinin kai za a daura wuri kila goma amma zaka ga tara duk da tijawa na yara ko kun san su sun kai sha'awa su sun kai bukata amma babu abin ku koma makaranta ga addu'a nan ku kama nan ku ciki da izinin Allah in kuna yi nan gaba sai an ɗaura aure goma tara duna yara nan da izinin Allah Allah ya gafarta masa mari Allah ya gafarta masa mari kuma ya sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa maka sanya musu kwana filkabi sini na adada shekaru masu yawa sun ma ba a suna hukun ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا to bayan yaran ga sun yi kwanan da Allah ya kaddara sun ma ba su nawa sannan muka tashe su ai kazna muka falkar da su daga kwana lina alama don mu sani mu shahara, ilimi na bayyane ayyul hizbaini cikin jama'a ga guda biyu su wane ne daga cikin su ai alfariqain muqtalifaini jama'ar nan biyu masu sabani fi muddata ya lubsihim a cikin mudda eh, zaman yaran nan magane ayyuhan ahasa cikin su wane ne yahi abin nan kidan yawa ai bi ma'ana adbadu wanda yi tsarawa limalabi su ga abin da suka danna ai lilubsihim ga zaman da sun kai wane ne yahi kidan yawa ga zaman su amada ga adadin yawan zaman su ikhtilafal mufassiru masu sabani masu tafsiri sun yi saɓani wajen abin nan bayyana Wa'inda ake ni da abin nan hizbaini wato fi alhizbaini wa a aqwali indi magana mai inganci a wurina ma qala hu abbas abinda babban sahabin nan na manzo Allah ya faɗi wanda annabi ya samu suna tarjumanil qur'an to babban magana wadda ta inganci a wurina wadda ya faɗa radiyallahu anhu al muradu bil hizbaini wato da ake ni da jama'an nan kungiyoyin nan guda biyu al muluku sarakuna alladina tadawalu al madina wayanda sun kajibinci Eh, na eh, abin nan madina su abin nan eh, malikan ba'a da malikin malikan ba'a da malikin wani mai milki bayan wani mai milki malikan ba'a da malikin wani mai milki bayan wani mai milki au asabar kafi ko kuma mutanen da ake ake magana akan su asabar kafi wad dalilu anna sura abinda ad dalili ita wannan sura ta abin nan tubayinu tana bayyana ita na Allah kulawa Allah bi salihin da bayan Allah salihai yanzu a dauki yaro matashi a kai shi a kare shi a sa shi cikin kogo ya shiga kwana ya kwana shekara ɗari uku da tara jiki ne bai canza ba ana hake da shi kuma an hana duk wani ƙwaro da wani mutum mai cutarwa ya iso kusa gare wannan kulawa babba ce ba karamata ba ba a bukata tarihi kuma Allah ya bar tarihin su yana nan ga jama'a lil iqtida'i bihim don ai koyi da su kakkai sanyi ga addininka in kaga abin da zai cuta ma addinin ka ka gudu amma dai kaka ba addinin ka saboda haka don kulawa da addini ma ta kaddama to eh, abin nan don a kula da addini shi yasa ya kawo wannan don ya nuna Allah na da kulawa da masu addini ma ta kaddama abin da ya gabata min da kisa na ambaton kissa mujmalan wato dunkule ne ba da talmihi bayan ya dan haskaka summa yali ba'adu tafsilu to sannan yanzu daga baya bayanin ta daki daki gashi nan zai zo ga yadda kisa ta kasace nanu na qussu alayka nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda qala ta'ala madaukakin sarki yace don ya bayyana muna yadda hakikanin kissa take nanu na kusso alaika mu muke karantawa gare ka na karawa alaika mu muke karantawa gare ka ya manzon rahama na ba ba'ahul labarin ashabul kahfi bil haqqi da gaskiya saboda kulawa Allah da su shi ka bada labarin su saboda sun yi wa da Allah ke so muna baka labarin su bil haqqi da gaskiya innahum fitiyatun su matasa ne amanu bi rabbihim sun yi imani da Allah ubangijinsu wazinnahum huda mun ka kara musu shirya kun gani matasa wato suna da muhimmanci kwarai ga addini amma abinda ake so matashi ya yi kokari ya san addini ne matashi ya yi kokari ya san addini ne kun ga waɗanga matasa ne kama wadda kuke matasa amma da suka san addinin su kun ga Allah yana yaba musu da kai ne saboda abin nan matashi kana da ƙarhi kana da ƙarhi in ka sheƙa ba a cimma in an ka sheƙa ka bi mutum kana cimmai to wannan ƙarhi bai tsayawa wata rana za a waye gari babu shi duk wanda ka gani yana yaro in dai Allah bai kashe shi ba raya shi don ya mai sai tsoho don gaba wannan da ka gani matashin nan wata rana za ka gane dudduke da sanda kun ba ta sunna irin waga ta sunna ba ta lalura ta dole na ka dudduka wani ita ba wai don suna ya rika ta ba dole na gashi nan dudduke da abitai to kamar a kai can matasa a gyara imani a tahi makaranta a koyo addini a dibiyar da addini ya ce a gudanar da rayuwa to sai a samu abin na ayi rayuwa mai kyau warabatna warabatna ala qulubihim ilqan fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا warabanna ala qulubihim sai muka sa dauri muka daure zukatansu ai qawainahu muka karfafa zukatansu ala qaulil haqqi ga fadin gaskiya mun daure zukatansu mun karfafa su kowa suna iya fada ma gaskiya dai ba cin mutunci ba warabanna ala qulubihim id musadda da sun ka tashi tsaye bayna yaday malike tsakanin abin nan gaban sarkin su al-murtad wanda ya yi anil islam da sarkin su musulmina daga baya sai ya yi ridda ya koma ga addinin kafirci to lokacin da ya kira su ya ce su ma su yi ridda tare da shi to lokacin na yara sun ka tashi gaba gare suna gaya mai magana ta gaskiya saboda shi babu abin da bai sani ba na addini ya sani imani ne dama abin da an muhimmi cikawa da imani shi yasa aka san kullum mutum shi ta addu'a Allah ya ba mu cikawa da imani duwa da rayuwa ta yi albarka in ba a cika da imani ba aikin ba za saboda haka abin nan annabi ya ce in Allah na son bawa to assala sai sabai suka ce miya asala sai ya ce yi wa fiƙuhu bai ne da ya ajali fi ma bai ne da ya ajali sai shi mai muwafaka gaba ajali ne yana batun mutuwa sai Allah shi mai muwafaka ya gyara halaye ne hatta yurdiya bihi jirana har ya yarda da makwata ne kun san wanda ke aikata ayyuka alheri har da makwata ne za su ba da shi da kirki gare shi to in Allah na son mutum da alheri kenan ƙarshen rayuwa ce sai ya shirya shiga ayyuka na ƙwarai to amma idan Allah bai da mutum da alheri ba yana yaro sai shi aiki na ƙwarai ƙarshen rayuwa ce sai shi mugu sai ya mutu yana mugu a ta sai cikin miyagu to shi sarkin nasu da mutumin kirki ne daga baya almurtaddu anil islam ya ridda ya musulunci ya ridda da musulmi ne ma a isa sai ya dawo tare da annabi isa yake sai ya dawo ila ibadatul awsan zuwa ga bauta gumaka wa ismuhu da qayanus suna ne da qayanus ake ce mai arrumi mutumin rum ne wato can na wannan kisar mutane ashabul kabi mutanen rum na kasar rum suke can kasar italiya wa kana qad amarahum bis sujudi lil asnam kitaye an ka kira yara yace su duka su yi burhani su gaida gumaka yara suka ce a ba za su yi ba wa qalu suka ce gumaka ba Allah bane rabbuna Allah mu wanda ya cancanta mu bautawa rabbus samawati wal ardi ubangijin sama bakwai da ƙasa ka san da sani lan da uwa min dunihi ilahan har abada ba mu bauta wani wanda ba shi ba matsayin Allah har abada ba mu dukawa mu gaida kowa in ba Allah ba kun ga imani na kwarai kenan sun gane dukawa a gaida wani bauta ne ga wani saboda haka suka ce har abada Allah ɗai muka duka ma in muka ce ana dukawa ga wani ba Allah ba laƙar ƙulna idan shaɗaɗa kenan mun faɗi magana ta ƙarya wadda ba ta da gaskiya wadda babu gaskiya a cikinta ai ƙaulan magana za shi daɗin wanda adda ƙetar iyaka ai ifradan ɗan mun ƙetar iyaka ga kafirci inda auna gairar lahi in muka kira wani wanda ba Allah ba fardan ga kaddarawa mun ka dawo muna bauta mai ya ce to mun yi ƙarya don haka ba za mu yi baran kai daɗe ba mu yi abin da yara suka ci kenan babu wata magana da sun ka waɗa mai ta ɓata mai rai amma dai cewar da sun ka yi ba za su bauta abin da ya ka bauta ba kun ga dole ne ya ɓaci tunda shi ya lalace ha'ula'i ha'ula'i qawmun attakhadhu min من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ina fatan samari kuna tare da kisa samari wato ku. kuna biye da su don ku yi kokari ku yi abin da sun kaga sun yi don ku shiga inda sun ka shiga aljanna kenan da zuwa makaranta da koyon addini aka iya bautawa Allah ha'ula'i waɗanga mutane ƙaumuna mutanenmu ne ittaka min dunihi aliha sun riƙe wani abin bauta wanda ba Allah ba aliha abin bauta laula dammi laula ya atuna alaihim me yasa ba su zo a kansu ba ai ala ibadatin waɗannan da sun kace a bautawa me yasa ba su zo da dalili wanda zai kawo hujja ga bauta ma wa'annan ba bi sultanin bayyana da hujja bayyananna yi bi hujjatin zahiratin in ka ce a bauta a yi bauta tunda bauta addini ne to ka kawo hujjoji daga mai addini don abin bauta guda ne shi ne Allah ka kawo hujjoji me yasa ba su kawo hujjoji ba fa mana azalam matasa suka ci gaba da cewa babu azalumi a duniya da lahira ai la ahad azalam babu wani guda mahi zalunci mimman iftara alallahi ba bisa ga wanda ya kaga ƙarya jingina ma Allah bin isbati shariki ilaihi ta'ala ya jingina ma Allah abokin tarayya duk wanda ya ce ana bauta ma wani ba Allah ba ana dukawa ga wani kabari a bidi albarka ce ana dawafi ga wani kabari a kire shi addu'a ga da Allah ya ce ibada ta a yi ta ga kabari duk wanda ya ce haka nan babu azzalumi babu babban makarici kamata ko mige ne komi gemi ne komi milki ne babu azalimi babu makareci kamata wannan abin da ƙur'ani ya ambata kenan cikin manganun da samari suka faɗa suka gaban sarki to an taso daga gaban sarki sarki na ce yana shawara wanda zai yi da su su ko qala ba'dul fitiya li ba'd sashin samarin nan sai suka ce abin nan ga sashi wato sai suka dora shawara da junansu to ya za mu yi da wannan matsalar kun san fa yanzu mun jawo matsala wadda abba to yaya za mu yi da ita Allah ya ce وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا suka ce ma junansu wa idza ita wa to idan kun nisanci waɗanga sarakuna wa ma abuduna da abin da suke bautawa ai wa ma abudatin da su da duk abin da suke bautawa illallah wanda ba Allah ba to idan kun nisance su da duk abin da suke bautawa illallah yace abin da falisa sana'a muttasilun li mai man abudullah kenan dan cikin su akwai mai bautawa Allah fa fa'u ila al-kahfi to abin da za ku yi sai ku taro kan ku zuwa wajen kogo sai ku tashi ku bar cikinsu in dai ba ku bauta musu to ku bar wurin da suke zaune ku ta cikin kogo ku danna yanshur lakum rabbukum min rahmati Allah ubangijin ku zai watsa ya sanya muku rahama ya rarraba rahama ta zuwa gare ku wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa kuma Allah zai tanada muku mirfaqa wato abinda zai kare ku abinda zai kare ku daga yunwa cikin ku to Allah zai muku tanadin abinda zai kare muku yunwa cikin ku ku ba tunanin abinci tunanin abinci duk wahala ga kuka gani ana yi duniya tsakani da Allah ba bida abinci na ba bida abinci ko baka yi wahala ba in ma ka iya shige gidanka ka kulle in dai abinci na sai ka ci shi in dai abinci na sai ka ci shi nan wurin na karanta muku wani wanda ya ce malaman ga masu ‘yan malaman ga kullum suna cewa wai Allah na ba mutum abinci ko bai yi wahala ba sai na gani ya yi tahiya ya ta tsakiyar daji inda ba a zaton mutum ya taho ya samu kogo ya shige ya samu abin nan itace ya daɗi bakin kogon ya ce to in gawa da Allah zai ba abinci Allah su malaman ga abin ga wuce iyaka gare su malam yana nan yunwa tana batun ta saba tashi sai ga maharauta sun ka kori zomo sai ya kutsa cikin kogon ya saba da kogon shi zomo sai ya kutsa sai ya shige sai sun ka to sun ka ta ja itacen nan suka ta ja itacen nan su kama zo mu sai da sun ka jaye su duka ba su kama zo ba sai sun ka gada tijo sai suka ce mm, mm, mm, bawan Allah kila wani abu ya koro shi ya shige nan sai sun ka jawo shi sun ka hisuwa sai suka ce amma kan ga alama ya ji jiki sai an ka jawo butar ruwa sai ya cije baki ne ya cije sai sai gore Allah zai bashi ruwa sun kai ta buɗin bakin nan sun kai ta dogara haurin nan sai da ya buɗe sun ka zama mai buta guda ta kunu zalla kunu zalla sai da ciki ne ya cika ya ce sai ya kwashe da dariya ya ce lewa ta 'yan malaman ga magana su ashe gaskiya ta wai 'yan malaman kun ga sai da ya gani sannan ya yarda to in dai abinci na wadda kun kaji annabi ya ce sun mai rusalu ilaihi malaku fayan fa fihin ruwa fayi umaru bi arba'i kalimatin bai kace bi rizki tun yana cikin ciki a rubuta arziki ne to in dai abinci na wanda zaka ci ko baka yi wahala ba kana samu ko baka yi wahala ba kana samu ne na ci dai abin da ya kawana shi ku jin dadi na ko ka bida ba abinci na ko ka bida ba siya da kuɗi da bada kuɗi shi na kaga ana ta buge buge ana ta wahala cikin mutane amma abinci shi ba a wahala wajen bida ce kamar wada malaman tauhidi da suke ta rubutawa yace to idan kun je wajen kogo to Allah zai watsa rahama ta ya rarraba ta gare ku wa yi hayi ila kun amri kun mirfaka ya tanada muku abin da zai kare muku yunwa kasa da mimi wa fatahi alfai mirfaka wa a bil akasi wato a ai matar ƙuna bihi abin da za ku yi maganin yunwa da shi min gada'in na abin nan karin kumallo da sahi wa asha'in da abincin dare abincin marici malami guda daga cikinsu ya shirya sai ce kai kwai tabbata abinci inda abinci na ku to mu ta zuwa kogo Allah shi zai ba mu abinci da sai ya ba mu abinci da marici sun ka ta sama kogo wana mu fil kafi sun ka shiga kogo sun kai kwana Allah ya ci gaba da ba su abinci da sai da marici har shekara 309 wa kana kade rafa qawm kalbun lokacin da sun ka tai akwai wani kare da ya bi su liya harusa hondon shiga da su sun ka shiga kogo shi ko fanama ma'awan sai ya zo bakin kogo sai ya kwanta sun ka share da kwana kare ya share da kwana Allah ya ce hadda karen da rahamar Allah ba ta zuwa gidan da adda shi in ba na ka'ida na ba to amma sai da mala'iku Allah sun ka tawo gadi ne ya bi mutanen kirki ka bi mutanen kirki ka zanna lahiya ka bi mutanen kirki ka zanna lahiya ko kare kake ka bi mutanen kirki sai mala'ika ya gadin ka kun ga yanzu ga karensa ne ya kwanta tare da su ku bari abin nan mu ci gaba da karatu da izinin Allah za ku ga mala'iku na gadin kari mala'iku na gadin kari Allah ya gafarta ma bayan Allah salihai ku dibi abin nan makka saboda yawan bayan Allah salihai hadda hakinta hadda hakinta ba a yanka haki ba a yanka ka yi shin hida bakin gidanka kai kai gina kun ga dai dogayen gidajensu ka tawo bakin gida ka yi zaune tsuntsu ya hau sama ya ji kashi ya zo ma ga shin hida ba kare izinin ka ce mai ish sai dai ka ja shi ya ɗaka ka gurgusa can gaba ya samu aminci saboda bayan Allah salaye sun zanna ga gari bayan Allah salaye sun zanna ga gari babu tashin hankali babu abin nan kai di ba daga jiddadi bi kuɗin da alhazi ke ɗauka ko wata rana kun ka ji an ce an an shi kudin wani jami'a alhazi an an shi mai kuɗi ɓoye suna yi ba maka bakan babu wani mai sace mai kuɗi ɓoye suna yi ko an shi ko ya ba ku abin ku ku dibi kuɗin da ake ɗauka duk mota ka gani bus ɗin da ka ga sauko daga jirgi zai na madina jiki yake da kuɗi wani na da kuɗi wurin na allah ɗaya san ko dala ko dala abin nawa gare shi wani riyad wani menene sai fa ga sunan duk kuma ka ga sun wuce lahiya lau mala in kana so ka zanna lahiya bi bayan allah salihai allah ya gafarta mana kuma ya sa mu cikin bayi ne salihai nan za mu kwana insha allah cewa saurin kira inda ya kasan kun san masallatai kashi biyu suke akwai masallatai ahalis sunna in ka ji sun yi a salatu to lokacin cewa suka yi ku ci abinci da kyau ku sha abin sha da kyau lokacin sallah bai yi ba akwai masallatan waɗanda ba ahalis sunna ba in ka ji sun yi a salatu to alfijiri ya bullo to abin da dai ya kamata kai ka sani ko da yake ban san nan birnin kabe ba amma kamar muje ga alfijiri yana bullowa da karhe biyar da minti goma sha hudu muje ga to amma nan abban sani ba don bai taba bullo min ina nan garin ba daga azumin nan zuwa yau eh, saboda haka lokacin da ya ka bullowa na san akwai 'yan bambanci ko minti biyu ko uku to ya kamata ku mutanen birnin kabi ku bincika mana mintukan nan gobe in mun zo ku yi mana bayani e biyu na ko uku a tsakaninmu da jega eh? minti uku na a tsakaninmu da jega eh? nan da minti goma ake ake yin kira na ƙarshe to idan abin na wasu har da sha biyar suka yi kuma abin na kuma mutane na waɗanda suka san lokaci ko nan da minti goma ake yi to zuwa dai da minti goma ya kamata a dakatar da abin na a dakatar da sabon amma mu kamar yan jega ne sai a ce zuwa da minti goma ko sha biyu don ba a sosai ka kai ga iyaka ce don in ka kai ga iyaka ce kana iya hita to abin da ya kamata in ka san lokaci amma in dai baka san lokaci gaba ɗaya ba to duk sadda ka ji an yi asalatu kurkura bakinka duk sadda ka ji in dai baka san lokaci ba to baka cewa yana da saurin kira tunda baka sani ba baka gane ya sauri tunda ba masani kake ba amma in masani kake to kaga ka iya aiki da abin da ka sani saboda haka ka a koma wace iyaka in an ji mai mai asalatu kawai a kurkura baki a tashi haka Allah ya taimake mu eh wato masallatayin ahlus sunna kenan suka asalatu da kai Allah wata mana, yaran da zararru da aka kai wa domin horo ya Allah wata mana wanda da ke horon yaran nan ko suna da wani laifi to idan na bisa ga ka'idar tarbiyyar musulunci ta aka aka horon su babu laifi in ana horon su bisa ga ka'idar tarbiyyar musulunci babu laifi sannan ku san da sani duk abin da za a yi na tarbiyyar yaro gaskiya babu hanyar da za a bi a shirya shi kama a gama mai da hanyar makaranta addu'a ake yi don matakin da za ka ɗauka don shiryar da yaro to duk tsananin da za ka yi bai sa yaro ya shiri inda ya babu addu'a ciki don ko ya ji tsoro ya bari in ya tsoro yi zai yi saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa in dai akwai tsanantawa kwarai to ya kamata a rage tsanantawa da cutawa don tsanantawa da cutawa bai sa yaro ya shiri amma a sa shi aji in an kai yaro wajen tarbiyya a sa malamai wajen tarbiyyar nan da zuwan yaro a bashi buta ya yi alwallah ya yi sallah Allah ya ce inna salata tanha an fasha iwar munkari sallah lalle sallah tana hana alfasha da munkari saboda haka kaga mataki na tarbiyya na farko kenan na biyu a sa shi azumi in ya isa azumi Allah ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun don ku kare kanku daga abubuwan da bai da kyau ko abubuwan da kuka tsoro annabi ya ce as-sawmu jannatun azumi kariya ne to a koya mai azumi na biyu in ya gama sallah ya gaji a bashi abin nan a bashi wata addu'a da zai rika yi na ga abin da wani mutum da da yake ɗaukan matakai irin wannan ana kawo mai yara kan gadari in yaro ya rinjaya daga wurare daban-daban sai a kawo mai su baya bugun yaro bai baci ne amma da zuwa buta haika fara bashi yana sa maimari don kashe gudu hinanan nan da marin sai a bashi buta sallah aka sa shi da azumi in ya saba da waɗanga akwai lokutan da aka keɓe mai shi zaune yana addu'a ya zal jalali wal Ikiram, ka taimake mu ka shirya mu ya ya yi sallah ya gaji zai zanna ya zal jalali wal Ikiram, ka taimake mu ka shirya mu in ya gaji ya gaji sai a ba shi ya hayu ya kayu ka taimake mu ka kare mu ya hayu ya kayu ka taimake mu ka kare mu shi yaro na bai sa abin da ya kai ana nihi ka shirya mu ga aiki na alheri da dabi'u na kwarai ana nihi ka kare mu daga miyagun ɗabi'u da miyagun halaye shi dai ta yi ɗaya kai bai sa abin da ya kai ba kwana biyu sai ka ga yaro ya zanna ƙwarai. kwana biyu sai ka ga ya zanna ƙwarai babu bugu babu ɓaci to irin waɗanga matakai su sun kai shirya yaro amma dai hanyar ƙarin hali da ɗauka alhaki to ba ta shirya ba ta cika shirya yaro ba Allah ya shirya mana yaran mu gaba dai Allah ya kamala ko ya dace in sa wa suna a kakkasa mai a bid'a na sa maɗa a zara'ilu bid'a na duk wani suna da mala'ika ɗaya yake ɓance shi babu shiga mutane sa wannan suna bid'a na ba kun karanta iya sunna ba to wanda kun ga ya rubuta sa sunan mala'ika ɗai a zana mutum shi bid'a ne saboda kakkai bid'a in kokari kai sunna annabi ko kai halat kakkai bid'a ba a samu da a zarayi ana ta kamana me ya kuce wanda ya aje mata amma matan nan tana zagin mai da, shi ya zage da ya karantar da ita ya shirya ta ai mace in kaga ta baci oban mutum shi ya fara ɓaci ta gani don dama ka bata ganin ta yi kana renawa ita ko sai ta wuce iyaka don ita mace kama yaro take duk abin da ta kai yayi sai ta dan wuce iyaka to laihin kana in ta ga kana girmama abin ka ba ta walakanta shi amma in ta ga kana walakanta wato sai ta kama ma kuma ta wuce wadda kaka yi saboda haka abin da za a yi ka karantar da ita kuma ka koya mata abin da ya kamata in ma akwai hali ka hishe ta da gidan nan da uba don da ma gida eh, in mace tana zaune tare da sarakunai to mahi yawa dama ana samun matsaloli mahi yawa to abin da ya kamata ka yi ke Allah matar da ta haihu wata shida da sati biyu shin wata abin haihuwa yana da wata jayayya a bai da jayayya wata shidda da sati biyu bai da jayayya inda an tabbata ta wata shidda ɗakin mijinta sai ta haihu to bai da jayayya ɗana yana sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman duwayi fi a akan matsaloli daban-daban Allah alƙawar kamalan mutum ne ya sake mata ta yi tana haila ya sake ta da kwana guda sai ta yi tsarki shi alƙawar kamalan ya wannan haila wannan tsarki ya yi eh wannan tsarkin ya yi sai ta kidaya wannan tsarkin, yanzu sauranta tsarki uku wannan da ta yi na harin din na saura uku kun san Allah cewa yi salasatu quru wato aisha ta ce al'aƙara al'aƙahar aisha ta ce abinda Allah ka ne a ƙara'u wato tsarki kun ga in kattar da harutanka guda hudu haka kowane farci ka ɗauke shi haila to ƙidan ya tsakaninsu a gani su hudu ka samu hili nawa okutus hila na su a tsarki kowane hili kowane tsarki dole ya zama baya ne akwai haila gaba ne akwai haila ita ce magana mai inganci kowane tsalki baya ne akwai haila gaba ne akwai haila to abin da za ta yi kenan saboda haka wannan da ta yi ta yi guda yanzu za ta fara da tsalki dada Allah ya gafarta ta Allah ne ya rubuto takarda cewa da ne shi kai kamar ba malamin Allah yake ba amma yanzu ga ya riga ya gani kuma da gidansu da wasu abokan arziki da suka ɗauki wannan fahimta yanzu da za sun gane suna neman don Allah malam ka yake musu kuma suna nan tare da kai eh, ni wato abinda ba ku jiya ba kenan harkon tafsiri wadda na saba shi na kawai abu ku jiya ba na gaya muku ni duk abinda ya same ni ga addini kama wadda na karanta muku ne ba rarar da mun kare tafsiri duk abinda ya samu mai kira ga addini ba laihi ne maka ba tsayawa ta bisa ga addinin shi dai na gama ne da kai ashe ba ba laihi na na barar da kai tuba ma wanda ka walayi ya yahi saboda ka ni ban da matsala duk wani wanda ya zalunce ni kan wannan aiki nawa to ni tsakani da Allah na yahi mai halahira ban da wani ja da shi inda ga wannan aiki na na ban da jaye ya komi da shi kuma bukata komi na abin nan ko ya rubuta da irin haka ba sai ka sake rubutuwa ba kuma ka sake rubutu irin wannan ka wani kuma ya sake rubutuwa abinda dai nika roko da ni da ko Allah shi hada mu aljanna Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙon <coughs> Allah mana roƙon ka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta hal mannanu badiya samawati wal ya dal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da sha'awar sabonka saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka tausaya mataron nan namu Allah ka hada mu aljanna firdausil a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka saboda girman ka Allah taron nan namu mutum ko guda cikin mu kakkasa shi wuta cikin taron ga namu idan akwai wanda ka rige ka rubuta suna ne ga wuta ka wa rahamaka Allah ka goge shi Ka wa rahamaka Allah ka goge shi daga wuta ka rubuta shi cikin aljanna kuma aljanna firdausil a'la saboda ka Allah idan akwai wanda ya zo nan bagiran namu tare da shirka kawa ka Allah ka raba shi da shirka kawa rahamarka Allah ka kyautace imani ne da aqida ce da tauhidi ne idan akwai wanda ya zo nan mazinaci kawa rahamarka Allah ka raba shi da zina kuma ka bashi mata ta kware irin wanda ya kaso kuma ka bashi abin aurenta ka zaunar da su lahiya ka raba shi da riya wanda ya zo nan wurin yana bisa ga sata ka raba shi da sata kawa ka Allah Allah ka ba shi jari na ƙware wanda zai samu abincin da ka isa ta ya daina sace-sacen kayan mutane idan akwai wanda ya zo nan yana makareci Allah ka raba shi da ƙarya ka ba shi abin da zai kare shi raba shi da ƙarya ya tsaya da dogara da kai ne ba tare da yawa wani ƙarya don ya ba shi wani abu ba saboda girman ka Allah idan akwai annamimi ka raba shi da annamimanci idan akwai mayaudari ka raba shi da yaudara idan akwai maciyin amana ka raba shi da cin amana mu dai roƙonka muka kai duk wata muguwar ɗabi'a da baka yarda da ita ba Allah ka raba mu da ita kuma duk wanda yake halarci na wurin Allah raba shi da ita duk wata aƙida wadda ka san baka yarda da ita ba ya Allah ka raba mu da ita duk wani wanda ya halarto majalisar nan ta mu Allah raba shi da ita saboda girman ka Allah dukkan mu Allah ka shirya mu ga aƙidar manzonka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shirya mu ga halaye ne da ɗabi'u ne ka shirya mu ga ayyuka ne da maganganu ne saboda girman ka Allah ka tausaya muna Allah ka nisanta mu daga halaye na san zuciya ka nisanta mu daga halayen shedan da dabi'u ne wa girman ka Allah ka kare mu da kariyarka kuma ka kiyaye mu da da kiyayewarka ya Allah saboda rahmar ka Allah ka tausaya muna ka taimake mu kakka taimaki kowa akan mu ya Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa akan mu ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa akan mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna saboda rahmar ka Allah ɗan ɗiyan da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka kama mana tarbiyyar su mazan da matansu Allah ka rika mana su Allah ka shirya mana su Allah ka kare mana su Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka saboda girman ka Allah ka tausaya muna Allah ka yi muna rahama yaranmu dukansu Allah ka riƙa mana su muna nan komin mutu Allah riƙa mana su da kanka kuma Allah ka hake mana gidajenmu Allah ka hake mana gidajenmu Allah ka hake mana gidajenmu ka hake iyali da uwaye da zuriya baki ɗaya. Allah ka gabarta muna. Allah ka gabarta muna. Allah ka gabarta muna. Allah ka tausaya tausaya mana Allah ka taimaka mana muna da bukatu daban-daban a wurinka duk wata bukata ta alheri Allah ka biya mana saboda ka Allah duk wata bukata ta mu wadda ka sa alheri ta kamin mu ba wurin ga Allah ka tabbatar mana da ita dukkan mu da muke na ya Allah duk mabukata muke gare ka kawa girman ka Allah kai mana rahama muna da bukatar rahama ka Allah kai mana rahama muna da bukatar tausayin ka Allah ka tausaya mana muna da bukatar taimakon ka Allah ka taimaka mana muna da bukatar kariyar ka Allah ka kare mu muna da bukatar kiyayewa ka Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar maishe su alheri ka biya mana ya Allah duk wani abin da ka sa abin tsoro na gare mu ya Allah ka kare mu abin tsoron da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka kare mu abin tsoro na duniya da na lahira ya Allah ka kare mu saboda girman ka Allah ka kare uwaye da iyali da zuriya baki daya ya Allah akwai bayinka musulmi daban-daban da suke roƙon mu addu'a tausaya musu ya Allah tausaya tausaya musu ya Allah ka shirya su ya Allah ka shirya uwayensu ya Allah ka shirya ƴan ɗiyansu ya Allah ka shirya matayensu ya Allah ka shirya iyalinsu baki ɗaya ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wa'anda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu ya Allah ka kare su ga abin da suke tsoro ya Allah tausaya ma bayinka musulmi gaba ɗaya da irin wannan taimako ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna Amém. ya Allah ka tausaya muna ya Allah ka raba mu da dukkan miyagun ɗabi'u da halaye ya Allah shirya muka shirya matasanmu ya Allah shirya muka shirya matasanmu ya Allah shirya muka shirya matasanmu matasa da yawa ka jarraba su da shaye-shaye ka wa rahamaka Allah ka raba su da shi wa rahamaka Allah matasa ka raba su da shaye-shaye ka wa rahamaka Allah ka raba su da shaye-shaye mashayana Allah ba su aikin yi na kwarai wanda an na halaliya wanda zai ha. hana su shaye-shayen nan saboda girmanka Allah ka ba su ayyukan yi ka raba su da daban nan saboda girmanka ka ba su ayyukan yi na kwarai waɗanda ka isa su su samar da su abin da ka isa su na abinci saboda girmanka Allah tausaya ma matasan mu kuma ka tausaya ma dattijawa da tsofaffi muna ƙara roƙonka ya Allah ka tausaya mana ya Allah muna ƙara roƙonka bi annaka malikul muluki wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min amri yakun ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu ya ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ka kare ƙasashen musulmi baki ɗaya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana haɗin kai da ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda girman ka Allah ka shirya mu kuma ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu ya Allah ka shirya mu kuma ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu ka shirya dattijawa da tsohahi ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka shirya mu ka shirya mahaukaci mahukuntan tarayyar ya Allah ka shirya mu shirya mahukuntan tarayyar ƙasar ka shirya mahukuntan ƙasashen musulmi baki daya ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin faɗin jihar mu ka ƙara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda girman ka Allah ka shirya matasan wannan jiha ta mu ka shirya matasa ka shirya dattijawa ka shirya tsohi ka shirya maza ka shirya mata dukkan su Allah ka hore musu ayyukan yi waɗanda za su hana musu zaman banza saboda girman ka Allah ba su ayyukan yi na halaliya waɗanda za su samar da su abinci mawadaci saboda girman ka Allah ka shirya malaman wannan jiha kuma ka shirya almajiransu ka shirya 'yan kasuwa ka shirya masu kuɗi da talakawa ya Allah ka shirya sarakuna kuma ka shirya hakimai da dagatansu ya Allah ka shirya sauran jama'a ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu shirya su ga abin da kake so kana yarda da shi ka shirya su ga yin gaskiya da tsare gaskiya da tsare amana da ba da haƙoƙi ga masu haƙƙi ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukanmu musamman wannan gari da muke ciki ne Allah ƙara mana lahiya da zaman lahiya saboda girman ka Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara ƙara ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka shirya matasan wannan gari Allah ka shirya matasan wannan gari Allah ka shirya matasan wannan gari kuma ka shirya dattijawa da tsohohi ka shirya maza ka shirya mata saboda ramar ka Allah da mu da su duka Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka kare mu daga dukkan sheri ka kare mu daga dukkan cuta saboda girmanka Allah ka kare hanyoyinmu Allah ka kare hanyoyinmu Allah ka kare hanyoyinmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare gidajenmu daga sharrin da muka jiya da wanda bamu jiya ba ka kare gidajenmu daga abin da mun ka sani da wanda bamu sani ba ka kare gidajenmu daga abin da mun ka gani da wanda bamu gani ba da wanda muka aikata da wanda taba ma'aikata ba ya Allah tausaya mana ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin gidajenmu ka kara mana ilimi da arziki da ci gaba mai umarni cikin gidajenmu saboda girman ka Allah yadda ka haɗa mu gidajenmu haɗa mu aljanna firdausil a'ala haɗe da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatai mu ya Allah ka kare mu mu ka kare masallatayyanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasuwanninmu ya Allah ka kare mu a wuraren zamanmu ya Allah ka kare mu a wuraren ayyukanmu ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyinmu ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare ɗiyan da ka bamu da waɗanda za ka bamu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu ya Allah ka kare mu ka kare mana addininmu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiyarmu ya Allah ka kare mu ka kare mana rayukanmu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare bayinka musulmi ka kare gidajensu ka kare bayinka musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka tausaya muna alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu wanda ba mu roƙe ka ba ka hana muna sharorin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ka gafarta muna da a tsakanin mu da bayinka ka ɗaukan muna ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gabar gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta mu uwayenmu kuma ka gabarta mu iyalinmu kuma ka gabarta mu zuriyarmu kuma ka gabarta mu danginmu kuma ka gabarta wa malamanmu kuma ka gabarta wa masoyanmu ka gabarta mu bayinka musulmi yare da manya maza da mata wa'anda an kai da wa'anda za a yi masu rai da matattu Allah ka gabarta musu Allah ka gabarta muna ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض آمين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين